وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغ الله ملوكك ميكوى ميكومي, ميكومي wanda ya nuna mana wannan rana ce laraba muna sha uku ga watan al-muharram hijira biyu, kuma zo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu a yau za mu yi darasi na ashirin da hudu a wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al littafi da ya tattara mana fiqhu ƙarƙashin hadisi fadin manzo sallallahu alaihi wa sallam yau za a yi darasi na ashirin 25 ko littafin da ya tattara fiqhu ƙarƙashin aya da hadisi da kuma maganan magabata in ba ku manta ba tabanmu da karatu tun wato bakwai ga watan takwas na shekara ta 2441 wanda a lokacin ɗaya ga watan hudu kenan yau ga mu muna watan tara shi watan hudun ya ƙare watan biyar shida bakwai takwas wata nawa kenan wata biyar daidai ko har da kwana biyu mu da karatu to kaga duk abinda aka bar shi aka ɗau lokaci ko kusan yi da gaske kafin ayi fada faɗa da rai da zuciya kafin kuma a koma kan wannan asaba saba da yin shi mutane sun saba da bacci a gida sun saba da kwanciya sun saba da shi yasa dole sai an sake renan jiki sai an sake renon zuciya a hana ta wannan baccin a hana ta wannan zaman firan a dawo makaranta a saurari faɗin Allah da na manzo ina ga za mu bar wannan sai ƙarshen ƙarfi ma ɗan ƙara bayani a kai abinda dai nake so nuna mana mun daɗe da banbu da karatu wannan daɗewar ta sa yau za mu tashi ne a farkon wato littafi ko kuma cikin babi zan ce muna cikin kitabu sala mun gama kitabu tsahara ba ku manta ba kitabu sala yau za mu fara al'azan al'azan hukunce-hukuncen kiran sallah wata ibada wacce take ake sakaci da ita da yawa ba a cika tsayawa a koye ta ba ba a cika tsaya a san hukunce-hukuncenta ba da falalarta muhimmancinta ita kiran sallah kenan yasa sai ka ga ana samun kurakurai da yawa cikin kiran sallah yanzu mai littafi ya yi babi na musamman ya yi bayani kan kiran sallah fatan mu sai mu saurara inda muke daidai falin layin ham inda muke kuskure kuma sai mu gyara farko ya ce hukumuhu hukuncin shi kiran sallah al'azan kiran sallah da larabci namiji ne yace al-azanu huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti salah bi alfazin makhsusa shi kiran sallah shine huwa al bi dukhuli wato shi kiran sallah sanar da shigan lokaci ne na sallah shi yasa yace huwa al bi dukhuli waqti salati bi alfazin makhsusa wato sanar da lokacin shigar lokacin shigar sallah ne amma da wasu lafuza na musamman ake sanarwa ba kawai da baki za ce jama'a lokacin sallah ya ko kai wata kada wata ƙararrawa kamar yadda da azumi ake za ka ji suna zagawa a tashi lokacin sahur ya bayan ga kiran sallah farko da ake dama kiran sallah farko ana yin shi ne kamar yadda za ji don wanda zai yi azumi a sanar da shi ya tashi ya sahur wanda kuma ya dan abin nan ya tashi ya kiyamun laili kafin alfijir me kuma wani zai biyo layi yana cewa jama'a ku tashi lokacin asafur yayi ko kuma ya rika kada wani abu shi yasa sai aka ce shi kiran sallah sanar da lokacin shigar sallah ne da wasu lafuzza ke fantattu ba wai kai za ka kirkiri lafazin baka faɗi kamar yadda za mu ci wa huwa wajibun shi kiran sallah wajibi ne wanda abin da ya ce ba mustahabi ba ne an malik ibn al-huwairid radiyallahu an Annan an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idha hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum وليؤمكم أكبركم فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان والأمر للإيجاب كما هو معلوم malam ya kawo mana hadisi don ya nuna mana kiran sallah wajibi ne ya ce shi ne hadisin malik ibn al-huwairi malik ibn al-huwairi ne daga cikin rinjina ko wata tawaga da suka zo suka musulunta wurin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan suka zauna har tsawon wajen wata domin su koyi ibada su koyi musuluncin a aikace to sai manzo sallallahu alaihi wasallam nan yaga alamar sun fara gajiya kasan shi annabi ya san wato ina da ilmun nafs abinda yake cewa ilimi na psychology ya san dan adam yana ganin su sai ga alamu alamun kai sun fara tuna iyalinsu gida kuma suke so su koma amma ko suna jin kunya ne su ce ma annabi za su tafi kenan sai annabi ya ce to a yanzu sai ku koma kuma wurin iyalinku in kun je daga cikin abin da za ku iza hadarata salatu idan lokacin sallah ya halarto falyu'azzin lakum ahadukum ɗaya daga cikin ku ya kira muku sallah wato yi kiran sallah kenan sannan wal ya ummakum akbarukum kuma mafi girma a cikin ku na shekaru da ilimi da shiga musulunci to ya maku limanci kun fahimta da kyau kaga kenan an nuna cewa yanzu za su koma gida amma kiran sallah lokacin sallah na yi a sami wani kiran sallah kaga da kiran sallah ba wajibi bane ne ba zai gaya musu ba su kira sallah kun fahimta da kawai shi kenan zai kyale su su je su yi sallah yadda lokacin da ga dama amma sai ce idan lokacin sallah ya riga ya halarto to ɗayan ku ya kira maku sallah sannan kuma fale umma kuma ku kun gane da kyau sai mai littafi ya ce faƙaɗi a marahu sallallahu alaihi wasallam bil'azan ga shi wannan sahabi malikin nuhuwairi nan annabi ya umarce shi sallallahu alaihi wasallam da yin kiran sallah wala amru lil ijabi wannan umarni da annabi mai umarni na wajabci Ta mako, ma'alumun, mai da yake ka'ida ce na wurin malaman usulul fiqh bisa da umarni ya zo? aka ce kai to abinda ake fahimta umarni na wajibi ne har sai in wani dalili ya nuna cewa wannan umarnin ba na wajibi bane mustahabi ne ba bai nuna ba wani wanda ya taba zuwa ya nuna kiran sallah ba wajibi ba ne kun gane wannan malik radiyallahu anhu kana idza ghaza bina hatta yusbiha wa yanzura in sami'a adhanan kaffa anhum wa in lam yasma hadisin da muka karanta hadisin bukhari ne da muslim shi ma na yanzu na bukari da musulun ɗin ne daidai lafazin bukari ne wanda muka ji yanzu hadisan anas kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ji anas ya ce ya kasance iza gaza bina kauman don ya tafi da mu domin kai ma wasu mutane hari na kafirai lam yakun ya gazo bina baya ɗaukan mu mu auka masu kwatsam kawai mu je mu kai masu hari haka hatta yusbiha har sai asuba ta yi wayan gura sannan annabi ya tsaye ya saurara ya ji a in sami a ranar in ya ji kiran sallah garin da ya za mu kai hari kafa an sai a kame annabi ya ce to kenan wannan garin na musulmi ne ko wannan garin da musulmi ba za mu auka musu ba ne alama Allah asuba ta yi an ji kiran sallah shi kaga kiran sallah shi'ar ne na musulunci in dai da musulmi a gari komai kankanta su to su kira sallah sannan su sallah kun gane da kyau tun daga shi alama ce dan ana zai ce muka kai hari mota gari ko wasu mutane annabi zai ce a bari sai bayan sallah asuba in an ji kiran sallah to shikina a kame ba magana fada musu kun gane da kyau wa illam yasma azanan aghara alaihim dan annabi bai ji kiran sallah ba to daga nan sai ce a kai musu hari Ko gani ashe kun ga kiran sallah muhimmi ne kenan shi yasa kafirai na duniya musamman munafukai cikin su suke kokari su hana kiran sallah rashe lokacin tarayyar sofiya da suka yi abinda da suka yi a yi kiran sallah ba sai dai a masallaci masallacin ba za ku sa lasifika sautin ke fito waje ba har yau wuraren da ake kuntata musulunci haka suke rayuwa ba su yi sa sauti na kiran sallah ya fita saboda shaitan shi uban shaidanin gaba ɗaya kun san baya san a ce Allahu akbar ana faɗi zai tsalla da gudu ya ta gudu ya ta gudu kamar yadda za mu ji nan gaba har sai inda ya daina jin sautin to haka nan su ma yan baran dan shaidan ba sa so su zance Allahu akbar Allahu akbar ya ba sa so hankalin su kashi yake to alama ce shi'ar ne na musulunci wannan hukuncin kiran sallah wajibi ne yan uwa sai dai inda wani dalili kuma ya zo wanda ya zama kiran sallah ba zai yiwu ba shi kenan annabi sadda yake makka bai ya fito ya fada kiran sallah a waje dan babu iko a wannan lokacin shi kanshi musulunci a kwakwo ya ke yin shi sai mutum yana irin wannan yanayin ba da iya shi kenan sai a ci kiran sallah bai zama wajibi ba amma in dai kuna da yadda za ku kiran sallah ba mai hana ku ko ku biyu ne kai ko kai kaɗai ne ka kira sallah sannan kai sallah kamar yadda za mu ji nan gaba fadluhu sai falalarsa kiran sallah yana da falala ta musamman da yawa ayyuka na ibada yan uwa ba wajibi bane sai ka san falalarsa sannan za ka yi shi sunan abin ibada kaɗai ya isa kuma kai ka sami lada amma wasu wuraren da dama sai a faɗa maka falalar ibada don ka ƙara samun karsashi ka ji daɗi wajen yin ta. amma ba shari'i ne duk ibada ta ce ma falalatta kaza falalatta kaza za ka yi ba in dai an ce ka yi ka yi kawai shi kenan kun fahimta da kyau an mu'awiyata radiyallahu an أن sallallahu alaihi wa sallam وآله وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم Wannan وأن farko فرق حديث معاوية بن أبي سفيان manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana هنا masu rubuta wahayi. kuma yana cikin wanda yan shiya suke tsine ma suke zagi har yau har yan shiya nan garin za ka ji suna zagi shi ko shi ne ya rawaito mana wannan hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kala lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'azzinina an nasi alaqan yawm al-qiyamah lallai masu kiran sallah su suka fi kowa cikin mutane tsawon wuya gobe kiyama in an zo filin tashin kiyama ko mu'azzinuna masu kiran sallah alamar su shine za a gansu da wuya dogo wannan ba falala wuce ana cikin jama'a a baka wata siffa da zaka bambanta da mutanen hmm? me yasa sarki ake yake hawa kan karaga dan ya bambanta da talaka ko amma mai zama ya karatu anan ba da ya fi dalibai ba saboda kawai ai wanda suke nesa in suna hangen jiki na sa bisa ta ruhan hankalinsu kar ku an ɗora ni kan kujera na biyu a wasu a cikin kunan sun fi ni kun gane da kyau saboda haka kun ga kenan falala ce ga mai kiran sallah aka faɗa mana a wannan hadisi hadisin da ya zo cikin hujja ne, hadisin muslim ne sannan wa an abdurrahman bin abdullah bin abdurrahman bin abi sa'at al-ansari radiyallahu anhu ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك وأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد عبد الرحمن بن أبي ساسة الأنصاري وأن عبد الرحمن هنا دقتهم وأن إمام مالي رواية أوريشي يحيى بن سعيد الأنصاري da wato ibinin a uyayna duk sun yi ruwaya wurin shi wannan wanda ya mana wannan ruwayar wannan hadisi ma'ana malamin imamu malik ne mun san imamu malik shi tabi ibn ne ko ya ga wake nan, ya ga ya ga wanda suka ga sahabbai shi bai ga sahabi ba amma ya ga wa ya ga wanda suka ga sahabbai ma'ana ya ga tabi'ai kenan mun gane da kyau ya ga wanda suka gawa sahabbai shi bai ga sahabi ba to saboda haka yana cikin malamansa kenan ko shine yau mana wannan ruwayar shine wato a ƙarshe ke cewa annahu akbarahu anna ba sa'in al-khudri waye da yau daga babansa gaskiya abu abu sa'in al-khudri ya ba babansa labari qala lahu yace da shi inni araka tuhibbul ghanam lallai ni na ga kai kana son ƙananan dabbobi alghanam sune awaki tumaki kenan sannan kuma walbadiya na ga kana sha'awar rayuwa irin ta kawai inda ake kiwon dabbobi kenan fa idza kunta fi ghanamika wannan abu sa'il khudri ne yake ba babansa labari kun gane shi kuma babansa ya ba shi labari yake cewa to fa idza kunta fi ghanamika aubadiyatika idan ka kasance kana tare da dabbobinka ko kana a can jeji ko ƙauye tare da dabbobinka fa azanta bis sala kai tashi zaka kira sallah lokacin kiran sallah zaka yi sallah to in ka kira sallar sai ce farfa sautan ka ɗaga sautin ka sosai bin ne dadi da wannan kiran sallar da kake fa innahu la yasma'u mada sautil jin jinnun wala insu domin ba wani aljani ko mutum wala in kai koma ne wani abu sauran abubuwan halittu wasu ruwan suka zo suka ce bishiya ce dutse ne duk abubuwan halittu sun tsaye ne diddai wani halitta ba wani halitta da zai ji wato saukin ka yayin da ka daga shi kana kiran sallah illa shahida lahu yawmal qiyamah face sai wannan halittar da ya ji gobe kyama ya maka shi ta ga kiran sallah irin tsira da ba za su fi kiran idan ka ɗaga sautinka ka hau can kancan ma'azana can saman nan wasu kuma a hau kan ɗan dutse wasu a sami kan ɗan ɗaki a hau Gije saboda sauke nisa kuma da da yake ba hayaniya irin cin zai ka ji sautin yi nisa ɗin. nisa wajen kilomita kaza ka ji mai kiran sallah ya kuma an ji shi to yau kuma ga lasifika ko kun ji wannan falalar da ya gama faɗa masa shi abu sun kuduri sahabi ne yake gaya ma wancan baban shi wanda ya mana ruwaya kun gane sai yake cewa ƙala abu sa'idin abu sa'idin kuduri sai ya ce same tuhumin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da na gaya maka ta ji ta ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam kaga magana ta ƙare ko shi ba wai shi ya kirkiri magana ba yadda ya gaya mai nan, haka ya jurin manzo sallan cewa yayin da mai kiran sallah yake kiran sallah ya daga sautinsa gwargwadon tafiyar sautin da nisansa da duk halittun da suka ji gwargwadon da za su yi masa shaida gobe kyama yanzu dan allah an sauna falalar a zo a rika kyamar kiran sallah a ce sai mutum ya tsufa murya shi ta fara ma shashakewa ya ba zama tukuf-tukuf wai shine waje kira sallah sau da mai kiran sallah tsaye cewa yake haka ake cewa ba da in kana kiran sallah za ka tsiya ce din lada ne ba sa arziki ka je ka ga lada ne matsalacin manzo sallan yanzu ga motar da yake hawa ka je albashin shi da yake kwasa ka je masallacin maka ka je masallatai na saudiya ka ji ladanansu ba talakawa ba ne kuma wa ya gaya maka a nan ma ba a samun ladane ga sunan rufin asirinsu hmm? ne kana nufin arziki zai zama ɗan kasuwa bai da lokaci yau harka yau can to gaskiya mai kiran sallah ne zai tsara lokaci biyar bai da wannan lokacin bana da shi kiran sallah falala gare babba yan uwa saboda haka yanzu a ce halittu za su yi maka shaida gobe kiyama wannan kiran sallah ai kaga babu bai kamata a dauki aikin wato aiki ne na wasarere ba ko bai kamata a bar shi ba za a koye shi ba kamar yadda zamu ji nan gaba kiran sallah ibada ce babba kuma tana da muhimmanci ga falalace da muka ji a ce dukkan halittu za su yi maka shaida wannan kiran sallah ai babu falalar ta wannan ko Allah ya samu dace sifatu sifarsa yadda ake kiran sallah ya ake yi kinan baragada ne ko ko yana da siffa ta musamman wacce aka samo daga sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya mu ci ana abdullahi bin zaid bin abdi rabbi ala lamma ajma rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqusi wa huwa lahu karihun لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم ana. na'imun rajulun alaihi thawbani akhdarani haka ne wato ta'ibun qafa alayya kinan wa ana na'imun rajulun alaihi thawbani akhdarani wa fiye da fi yadihi naqusun yahmilu qala fa qultu ya abdullah atabi'u na naqus qala wa ma tasna'u bihi قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا, أدلك على خير من ذلك faƙultu bala ƙala taƙo kafin mu karanta me za a faɗin sai mu jana me aka ce ko an karɓi wannan ne daga abdullahi bin zaid bin abdurrabbi wanda aka fi sani da ci abdullahi bin zaid hadisin ko hadisin asalin kiran sallah kenan wanda ya ruwa shi shine abdullahi bin zaid bin abdurrabbi قال يتلمى أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da annabi ya tara sabon sai ya jima'i cewa yanzu ya za a rika sanar da kiran sallah an yadriba bin naqusi wa huwa lahu karihun a rika buga ƙaraurawa ne ta zama ita ce za ta sanar da lokacin sallah ya shigo kuma annabi baya son wannan yana kyamar yin haka saboda me limuwafaqatihin nasara saboda yin hakan ya dace da abin da kiristoci suke kiristoci an shiga coci za a fara sabis sai a karakace sai a kada karawa ita ce aka fito da ita aka kawo wurare kuma cin da tura da suka wuce mu shi kenan sai ka ga karawa da ita ake yau har a makarantu ko karan karan karan karan lokaci ya kenan ka sanin lokaci ya shigo wani ya fita annabi na kyamar wannan kuna ganewa an taruya za a yi a rika kada ƙararrawa to annabi kuma baya so to wannan haka da ta faru shi afa bi minan layli da'ifun wa ana na'im na kwanta bacci sai wani mai kewayawa ya kewayo wuri na a cikin baccin mana sai ne mafarki ke na kwanta bacci sai ne mafarki rajulun alaihi sauban akhzara wani mutum ne ga shi nan ya zo man da tufafinsa guda biyu kwara a mafarki na gani wafi yadda ne na ƙosu ne hamilu a hannunsa akwai ƙararrawa yana rike da ita yana ɗauke da ita ƙala ce faƙultu ɗaya ce sai na ce ciwa kenan abdullahi bin zai ce sai na ce ya abdullah a tabi wannan ƙos ya bawan allah ko za ka sayar da wannan ƙararrawar ka, ko za ka sayar man da ƙararrawar ka sayarwa ce mana in ta sayarwa ce na so ka sayar man kun gani kala sai ce wa mata suna obe me za ka yi da ita me za ka yi da ƙararrawa ƙultu sai na ce na da ubihi ila sala za mu karɓaɗa shi ne don mu sanar mu kira cewa lokacin sallah ya a zuwa sallah a cikin addininmu wannan ba dai a mafarki ne kala ya ce afala a dulluka ala khairin min zalik shi wannan mutum da gani ɗauke da ƙararrawa da kaya kwarra a jikinsa ya ce shin ba na nuna maka abin da yi wannan alkhairi ba rakon ƙararrawa da kake so su sayar maka ba na gaya ma abin da yi wannan alkhairi ba wa ƙultu bala sai na ce eh ya man kala sai ce ta ƙulu ga abin da za ka faɗi amma madin kada ƙararrawa in lokacin kiran sallah ga abin da ya kamata ka faɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنا جي قال ثم استأخر غير بعيد سيجي سيدن كوما وزيدي بني با mana da ya zo ya gaya wannan ya faɗi wannan na ji ɗaya ɗan kuma jinkirta kuma waje ɗaya ba su can ba kalis ya ce sun mata ƙulu iza a kamta sala sannan kuma ka faɗi ka ce idan ka zo tsaye da sallah nan ta da ya ƙama to ga abin da za ka ce allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aytu Abdullahi bin Zaid yace yayin da na waye gari sai na zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam na bashi labarin da abin da na gani a mafarki kuna ji kada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi ruqya haqqun insha Allah na nabi ya ce wannan mafarki taka gaskiya ce in Allah ya so sun ma'amara bitta abini daga nan annabi ya umarni a fara kiran sallah a rika kiran sallah da wannan alfasin da shi wannan sahabi ya mafarki abdullahi bin zaid kuma ya gaya ma annabi annabi ya tabbatar da mafarkinsa hasan mafarki na ba gaskiya ne ko sai kuma mafarkin sahabbai zamanin manzo sun zo sun gaya mashi ya tabbatar amma da ni da kai wa mun mafarki to sai gaya mai fasara kawai an gani amma ba zai zama tabbas ba balle ha ya zama shari'a balle haka ce an gaya ma a mafarki a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma ka rika umartar mutane ka zo da wani abu daban cikin addini waye ce ya yi a mafarki aka gaya waye gaya maka aka ce mala'ika ya kai ka san mala'ika ne waye gaya maka kai za ka zo kuma waye tabbatar da maganarka shi yanzu zai da nan wa tabbatar da tashi wanzo to kai fa waye zai wani malami zai tabbatar da mafarkin ka yanzu ko da haka duk wani wanda ya zo yace muku ya gani a mafarki ai kaza ai kaza to ka tattara kashi ka mashi kun fahimta da kyau ko kun ga daga nan yace fa kana bilalun maula abi bakrin bi zalik daga nan ya kasance bilal maula na abubakar siddiq ya zama yana kiran sallah da wannan lafazin da muka ji wanda yake ruwa ya abdullahi bin zai kenan da ya mafarki kuma da yadda mafarkin aka koya masa kiran sallah da ta da ya kama kuma ya zo ya gama annabi annabi ya tabbatar da shi kun gane wannan lafazin kenan yanzu kaga kiran sallah mun ji asalinsa da siffarsa ba kawai da ka bane yasa duk wanda ke shawar kiran sallah ko ya tsaya koya lafazin nan da muka ji su lafazi ɗaya bayan ɗaya sai ka koya dan kurakuran da ake suna da yawa a cikin kiran sallah su a ji wurin ja an ja wurin da yake da ja an ki jan inda ba ja a ja inda bai da shadda a sa shadda shadda take a kisa shadda haka dai zaka ka ji in dai kana sha ka zama ladan to wajibi ka je ka zauna koya maka lafuzan nan a hankali a hankali haka iya su kuma ka rika da kaci kar kai shishigi kamar da zamu ji nan gaba yi yadda suke an fahimta da kyau wannan shine siffar kiran sallah yadda ake yin ta da wannan lafazin sai ce istihbabu jam'il mu'azzini baina kulli takbirataini fi nafasi mustahabbancin mai kiran sallah ya haɗa tsakanin kabara guda biyu yayi su ba tare da numfashi ba kuma yadda muka ji yanzu Allahu akbar Allahu akbar wannan mustahabi ne saboda haka shi wanda ya koya ma zaidu haka ya koya mashi kun gani amma an kace Allahu akbar Allahu akbar yayi amma ke mustahabi ba kai da nafas nafas shine numfashi kai baka numfasa ba ka karanta ta haƙi kun gane da kyau to ne zai kama na dalilin hakan cewa yin haka mustahabi ne ci an umaran umran an an umran al khattab radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam idza qala al muadhdhin allahu akbar allahu akbar wa kala ahadukum allahu akbar allahu akbar ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك مثل أبن يفدي عمر أن خطاب الله يقارى مسيحة يشي منظور صلى الله عليه وسلم يشي إذا قال المؤذن لما يكرر صلى يشي الله أكبر الله أكبر don ya faɗi wannan faƙala a hadukun ɗayanku da ya ji kiran sallan shi ma ya faɗirin abin da ya faɗi kai da ka ji to su ce maka ce allahu akbar allahu akbar kunga yadda ya faɗi ka faɗi kiran sun makala sannan ya ce me ashadu allah ilaha illallah ko kai ma da ka ji sai ka ce ashadu allah ilaha illallah abin da faɗi ka faɗi kenan har zuwa ƙarshen hadisi mana har zuwa ƙarshen kiran sallah sai inda za mu ji nan gaba kila abin da za ka faɗi ya ce fasihi isharatun zahira a cikin shi akwai ishara ƙarara wacce take bayyane ila annal mu'azzin ya jima'u bayna kulli takbiratai a cikin lafazin za mu ji lalle mai kiran sallah yana haɗa jam'in kabbara guda biyu wato ba tare da numfasawa ba wa annan sami a kazalik shi ma mai jin kiran sallah haka zai amsa masa kai ma an ka ja za ka yi yadda Allahu akbar Allahu akbar ba za ka rarraba ba in kai haka kai mustahabi istihbabu tarji'i mustahabbancin yin tarji'i me na tarji'i yace a tarji'u huwa la'audu ila shahadatayn marratayn bi raf'i sauti ba da ƙaunihi ma marrace ne bai harzin sauti shi ake ce matarji'i shi ne bayan kayi wato tashahudai ni ɗin nan shahadatai ne da muke karantawa cikin kiran sallah ai bi ne ko akwai ashadu an la ilaha illallah maimaita kuma akwai ashadu anna muhammadan rasulullah to waɗannan idan ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce ashhadu allah la ilaha illallah ashhadu allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma ka ga sauti sai ka sake maimaita su ko ashhadu allah la ilaha illallah haka za ka yi su duk guda hudun nan da sauti mai ƙarfi shi ake ce matarji'i ko shi ma yin hakan musahabi ne a kiran sallah kada ka ji wani na yi kake kai wannan tsohon kiran sallah mu yanzu matasa ba mu san shi ba ko ƙauyanci ne ko ya gaya maka shi ma musahabi ne shi ma yana da asali da tushe in kai wanda aka yi na ɗazi kai daidai in kuma ka yi shi shi ma ga lafazinsa nan gaba an kawo maka da dalili da komai shi ma an kai kai kama yi musu haji shi yasa kullum abin da ke tsaita mutane shi ne mai karatu in ba karatu sai ka ga mutum yana tsallon baɗake yana iya yi yana soke wasu in baya kuma daidai suke abinsu ko shi wanda yake wancan yi kana ya ce iya yi kuma ce wannan tsohon abu ne wa ya gaya maka Dukkansu su sun inganta kuma ba laifi ba ne. amma irin su Allahumma rabbana wa lakal hamdu ne da kuma rabbana wa lakal hamdu ko lakal hamdu duk kowane ruwa ya zo da shi kaga ba a kai ko to bari ku ji wannan din dalilin shi Ya ce ana bi mahdurata radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allamahu hadha al-adhan Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول wannan mai kiran صلى sai ya koma ya sake cewa ne ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا فديت سنة مرتين سوكيو حي على الفلاح ita ma so nawa marataini Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa kaga kiran sallah kala biyu kenan ko wanda yake tarji'i da kuma wanda yake kai tsaye ba magana maimaitawa sautin ka gaba ɗaya za ka ɗaga shi kai yanzu duk mun ji labuzan na wanda duk ka zaɓa sai ya yi daidai kuma ka yi daidai an gane da kyau mala albani shi abin da yake cewa kullun ibada mai irin wannan tanawo ko in san samu ne kai ladan ka rika tanwi mana yau in kai wannan gobe kuma kai waccan kaga sai ka kore rikicin matasa da ba su jin tsohuwar sai kaga ka daga nan ka rushe tunaninsu sun ji kai ladan kana yi kaga daga nan sun ce aka yayewa kai mana wani kiran zai ka ta yi tana da asali da tushe Ba ka karanta hadisin abu mahzura ba hmm, in ka karanta ai kira da asali kaga nan. amma ka dauke le daya ke kai to sai ka haifar da matasa wancan su ce ta ce ku kuma na ita ce ta bayan duka namu ne aikin manzo ne ya koyar sallallahu alaihi wasallam wanda kai kana da lada an gane at taqwimu fil adhan al-awwal lis-subhi at taqwim shine kiran sallah na as-salatu khairun minan nawm ita yake ce mata tasmi kun gane to ita ma aka yi ware mata bayanin ta daban sai an abi mahdura radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح أنا يوانا أكرا صلى فرقوة الصباح yasa ya ce fil'ula minas subuhi kiran zalla farko na asuba ake yin as-salatu khairu minan sannan sai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah an fahimta kiran sallah 'yan uwa tun da an ce mana ko kai kaɗai a cikin jeji makiyayi in zai sallah ya kira sallah tashi ka gaba za ka ce zila dan kaɗai zai koya ba kai ma ka koya don watakila wata ran za ka tafi gonarka lokacin sallah yi me za ka yi nan? ka kira sallah za ku yi tafiya kan hanya za a tsaya za a yi sallah sai sallah ba kiran sallah sai za ka tafi wani wurin da kai a wurin ba kuma malami irin kai kai ne za ka kira sallah ashe ga dukkan munan za mu tsaya mu koyi kiran sallah sawa'ul ladan ne yanzu kai karanci ji kana kiran sallah ko ba ka kira ka koya dai ka iya Kan kada kiran wata ya kama ka kuma gashi baka koya ba an fahimta da kyau sai ce kalal amiru sana'ani fi subul salam babban malamin na wanda ya littafin subul salam sharhi na bulugul maram kenan a mujalladi na ɗaya shafi na 120 ya ce alam nura salan wato fashara'iyyatu taswibi innama hiya fil adhan al lil fajr yana so ya kafa hujja da maganarsa saboda magana an ta tattauna ta an sami sabani wurin malamai kiran sallah na as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah farko ake shi ko a kiran sallah na biyu na asuba to shi yake so ya karfafi maganar sa da yace a kiran sallah farko ake ba shine fara fada wannan magana ba malam sanani ya hakaito maganar ibnu ibnu rasalan yace shar'iyya na taswibi shine as-salatu khairun minan nawm inma hiya fil adhan al-awwal lil fajr ya zo ne ana yin sa a kiran sallar farko na sallah ta da wato sallar alfijir li'annahu biqadin na'imi hikimar yin sa shine a farkar da mai bacci wanda yake bacci kuma ana yin sa ne kamar awa ɗaya kafin alfijir yake to kaga kana bacci ka shagala an kira sallah sai ka farka kaga an farka da kai kenan zaka yi dan kiyamu lailin ka shi kina sai ka tashi kai farki kai alwala kuma sai kai sallah askar za ka yi wasu addu'o'inka za ka yi kashin dare ne na ƙarshe mai albarka wanda ake addu'a Allah ya karba Allah da kanshi yake cewa ina masu roko na su roƙon yanzu ina masu neman gafara su nemi gafara ta ina masu kaza kashin dare na karshe to an kira sallah ta farko an ce as-salatu khairu minan naw sallah ta fi alkhairi daga bacci ce sai hikimar ta kenan wa amma al-adhanu thani inna ilamun bi waqti kiran sallah na biyu ana yi shi don a sanar da ku cewa lokacin sallah su ba ya shiga Kai sallah shi ko wancan ba lokacin sallah sallah bai ba lokaci ne na a ta da kai kai kiyamun laili ta a za ka yi sahur za ka yi azumi a ta da kai kai sahur an gane da kyau e wa du'a'un ila salati shi kiran sallah na biyu ana yin shi ne a sanar da kai lokaci ya shiga kuma ana kiran kama zama zaka zo masallaci kai sallah baka kun gane wannan magana kenan amma malamai sun ta sabani da tattaunawa daban-daban akan a ina ake yin ta wanda za mu ga dacen a nan ƙasar abinda muka sani ana tuna kiran sallah ta ƙarshe to amma da ake ta karatu alhamdulillah, mun sami cewa jijiyar malamai sun sabani ko da su tafi har yau suna ganin da aka ce kiran sallah ana yin ta kiran sallah farko sai suka yi tawili suka ce kiran sallah biyu na farko kiran sallah na biyu ta da ikama ita ma ta da ikama ana kiran ta azan saboda haka da aka ce kiran sallah farko ana nufin ne kiran sallah da za a yi alfijir ya ke to anan ake haka suka ce masu wannan tawili kun gane suka ta dai kawo irin su ibn usaimin ka je ka karanta bayanan su za ka gani amma mana albani Allah ya masa rahama a cikin sifatu salatin nabi ga malam sana'ani ga salan da sauran malamai da yawa sun tafi a kan cewa ana kiran sallah ne na asalatu salatu a farkon asuba farkon ne kiran sallah farko nake so ke saboda a tada al'umma su tashi su sallah kun gane ke wannan ibadar ba ibadar ce da za a yi ta hayaniya da ce ku ce ba kuma sun ce su sai karshe za shi kenan zai su ya ka fahimta ko kuma za ku yi na farko shi kenan haka ka fahimta ba za a zuwa ana in ja a akan wannan ba inda malamai sun riga sun saɓani a kai Allah fa'alam an gane da kyau to ai zai mu kara ko time din mu istihbabul adhan fi awwal alwaqt taqdimuhu alayhi fil fajr khassatan mustahabbancin kiran sallah a farkon lokaci da kuma gabatar da shi wato ainihin shine yace wa taqdimuhu alayhi fil fajr khassatan kuma a kira sallah lokacinta bai shiga ba sallah asuba ita kamtin kan lokaci ake kiran sallah farko amma sauran salloli lokaci ya shiga yana shiga ya shiga kira sallah ba san jikiri eh da minti kaza zai shiga to yana shiga da lada ya ta sai gari ya duhu duhu tukunna wancan jajajajan da muke gani har yau dai da sauran rana wai ga maka ja rana ce kai shafaki ne wannan jan shafaki ne an kane alfijir ya keto yana keto ka fadi kiran sallah ba za ka ta ne gari ya fara faifaiwa ba ba haka aka ce ba shi ne yake suke mana babi a nan ashe nan takaitacce wani jabirin nisamura radiyallahu an hukala kane bilalun yi azinu iza zalatin shamsu la ya haramu sun ma la yi ƙimu hajja ya ƙarje ilaihin nabiyu sallallahu alaihi sallam ba iza faraja a ƙama hina ya rahu jabir ɗan samura allah ya ƙara masa yarda ya ce kane bilalun yi azinu iza zalatin shamsu la ya haramu wato bilal mai kiran sallar masallacin manzo ya kasance yana kiran sallah ne idza zalati shamsu idan rana ta gushe kinan daga tsakiya la yahramu yace la yatruku shay'an kinan min alfazihi bai barin komai na lafuzan ta gaba ɗaya ke kiran sallah da muka ji ta nan ina ma na la yahramu thumma la yuqimu hatta yakhruja ilayhi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wannan baya sai tsaye da kiyama mai afuwa ya sunanta ba da ikama ya ta da ikama shi bilal hatta ya farja ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam har sai annabi ya fito ya ganshi ya taho dama gidansa kusa da masallaci in ya ganshi ya taho zai shigo masallaci to kuma sai ya tada ikama kai za kharaja in ya ga ya fito daga gidansa kama hina ya rahu sai ya da ikama yayin da ya hango shi a taho kun gane da kyau kenan kiran sallah haƙƙin ladan ne da kuma sallah haƙƙin liman ne haka abin yake tafiya an gane da kyau idai ladan yana da dama ya sanar da ya tunatar da liman in ya sha'afa ko wani abu ya ɗauke mai hankali ko mutane ko yade ko bacci yangaɗi yana da haƙƙin ya tunatar da shi kuma da za mu ji a nan gaba amma haƙƙin liman ne ta da sallah yadda ake yanzu a ce a minti biyar muka ba liman ya wuce shi ke za ta da sallah wani ya saba musulla an gane da kyau liman yana da haƙƙi a jinkirta mai shi kuma liman jama'a suna da haƙƙi ya kiyaye lokaci ko yi yadda dai munan liman bai da allowance bai da albashi bai da didan allah ya ke yi ba a kula da abincin shi da waye ne da shiga shi da fitar shi shi ya sa abubuwan mu dai gyara a hankali da ita ma juna afuwa da maliman afuwa su ma mamun yi masu afuwa ko ba ga ce bane tafiya liman wajibi ya kula da lokacin sallacin da karbi limanci su koma mu dole su mashi uzuri lokacin da ya sami uzuri dan jinkirta masa kun gane da kyau yace wa anin nan umara radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bi laylin wa واشربوا hatta يؤذن ibnu ummi maktumin wannan hadisin abdullahi dan umar ne Allah ya kara masa yarda yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin shi bilal yana kiran sallah ne da daddare kaga wace kiran sallah kinan ta farko a salatu sirrin min nan yana kiran sallah bilaylin annabi yace wa washab ku ci ku sha kun ji kiran sallar bilal ka ku da ci ba miji ne ke to ba ku sha kada ku ce ku daina kun dau azumi kun ji kiran sallah alhijir ba ke to ba yayi ne tunatar da masu bacci su tashi wanda zai azumi ya tashi sahur kun gane da kyau wannan magana annabi ce muwa yace hatta yu'azzina ibnu ummi maktum har sai in kun ji kiran sallar abdullahi bin Ummi maktum to shi kinan daga nan kam shi baya kira a wata ruwayar aka ce sai an ce mai asuba asuba ko kuma sala as sala saboda me shi makaho ne bai gani sai an ga alfijir ya keto a gamai mai sai kira sallah su da masu kiran sallah manzo sallallahu sallam bilal ya kira da farko shi kuma ya kira da wa a ƙarshe ka ga kinan ya halatta masallaci kiran sallah asuba a sami lada na biyu da farko mai kira dan ya tada jama'a na biyu kuma dan ya sanar da su lokacin sallah ya shigo a zuwa sallah kun fahimta da kyau kamar yadda ya faru ko lokacin manzo sallallahu tsakanin wannan ba su kiran sallar lashi bayyana nabi sallallahu al wasallam alhikmata min taqdimil azani fil fajr ala alwaqti bi qawlihi la yamna'anna ahadukum adhan bilal min suhurihi fa innahu yu'adhdhiru aw qala yunadi bilal liyarji'a qa'imakum wal yunabbiha na'imukum wannan ruwayar wacce take cikin bukhari da muslim ita ma ta kazuma haka abin da yake gaya mana nabi sallallahu ya bayyana mana hikima min taqdim al-adhan fi gabatar da kiran sallah ta alfijir kafin lokacin sallah ne hikimar shi bi qawlihi inda annabi yace la kuma anna ahadukum adhanu bilal min suhurihi kada ɗayan ku kiran sallar bilal ya hana shi suhurtin sa ka tayi yi azumi ka jawo abincin ka zaka je ka jawo kwa da kiran sallar farko ita ce ta bilal annabi ya ce to kada ɗayan ku kiran sallar bilal ya hana shi yin sahurtansa fa innahu yu'adhinu aw qala yunadi bilayl yace shi yana kiran sallah ne da yaushe da daddare da sauran alfijir wajen awa daya kafin alfijir ke to yake kiran sallah liyar ji a ƙa'imakun saboda wanda ya kiyamun lailin shi da wuri to ya samu ya ɗan koma kuma ya ɗan hujja ko ba ku gane ba eh wal yunabbihana imakum kuma ya faɗakar da wanda yake bacci ka san kiyama ne da kala bici akwai ta da wuri ko tsakiyar dare ko farkon dare da kuma ta ƙarshen dare wata ta falala kira to in ya kira sallah yana yi ne don ya faɗakar da wanda ya kiyama ne ya gaci ya ɗan koma ya ɗan kashin gida kun gani sannan kuma ya faɗakar da wanda shi kuma ke bacci ya farka yanzu ya kiyama lailin hikimar kiran sallah kenan da farko da kuma wanda zai azumi ya tashi yayi wanda bai da tsarki ya tashi ya tsarki kaga akwai hikima ko babu a sallah asuba aka samu na wani amma sallah azhar an sa la la'asar da wai kaga ba a sa ba amma ita tun da lokacin da tsawo kuma dare ana so ka tashi ka nemi falalar ubangiji sai aka samu maka wannan amma yau sai ka ga ai ta farkon ai ta biyun sai masallacin an kusa ga masallacin sannan zai cika saboda ne wasu kwana cacin wasu sun kwana kaza wasu sun kwana kaza sun kwana kaza an je ba a kwanta baccin ba sai ƙarshen dare saboda haka shikenan ne baccin ya zo ya danne shi shedan ya danne shikenan halala sallah asuba ba zai samu ba halala kiyamul laili ta wani lokacin ba zai sami ta ba shi yasa kullum mai ta shiga cikin bala'i iri iri da muna amfani da wannan lokacin muna koma ga ubangiji wajen mu Allah zai taimake mu yayi mana kuma Allah zai biya mana mu Allah ya ya ce. ina jin nan za mu tsaya amma nuna man lokacin ya yi to bayan an kira sallah sai san bayanin da nake so mana insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda ne kuskure daga shaiɗan ne Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa na'am أشهد أن لا to tambaya na farko cewa malam mutum ne ya yi sallah a biyu ko ya kawai idan kawai ta ba su lafiya shi zai iya sako kada amma ba zai cewa su jira ba zai yi sallah a biyu dan da ya su jira kai zai yi su jira kai kuma tana ci a ita sallah dai mun san bayanin yadda duk wajibcin yin a tsaye a cikin ba ku iya kyawa ka a tsayen a jirgin ba ku iyawa ka yi a zaune a zaunan ba ku iyawa a kashi haka daidai to shi ba san mai yake da ba yana iya tsayuwa su jada shi ba ne ko kwanar ko ko ne yi amma wani ko eh, to in ya so sai ya zauna shi ko hmm. eh in zai iya wannan dama sai ya tashi tsaya a yi a tsaye ya yi ruku'unsa sannan da ya kuje nasa kuma sai ya zauna ko kuma zaman zai je zauna sauran abin da ba zai iya ba kenan la ya kalli kuma nafsan illa wusa ba za a kallama wani dole cewa tun da ba zai iya ba sai ya ce ai ba zai iya ba ko to sai ya tsaya ya tashi ya tsaya za ka ga da yawa masu da ruwa irin wannan sun tsaya an yi rukuku da su kuma zo su zada su zauna ko kai ɗan kujera ko kuma a kasan su zauna inda suna da launin ba za su iya kai kushin su ƙasa ba kuma sannan su ta yi ba su da damuwa insha Allah ya tambaya ta biyu yake cewa malam mutum da yake ma aure kai kudin aure sai aka samu rashin sa'a sai ya da masu da ita wata ya kai kudin kafin auren da iyayen suka gano aka kuma suka sauri ɗaura su aure da ka abu shi ne suka ce yake wani yaron bayan shi su to mu dai kun ga karatun hukuncin aure muke جلالات أدعيت ذلك أعود لها ويجب أن نفسك مكان الكرة الصلاة كما تأتبعون إسلام أكل كرة الصلاة هذا ممكن ذو بيان وانا أقول سكوي أوانا tambaya kan wannan wacce take kamata a yi kai ka so ka same shi kai da kai wani aika aika sannan ka sami amsar da zan baka amma a wannan taron haka yau zan baka amsa ba ka zo ka same ni ganka sannan ka faɗi jirima da kai sannan kuma yadda yadda za a yi a san duba maganar malamai kana da mafita ko ba ka gaskiya za a ci sai ka ci amma ba yanzu ba a haka na'am ka mara ci da da kiran sallah a cikin masallaci da wajen masallaci wajen ne to wannan suna kan gaba bayanan da su waiwayawa wurin hawa ala duk suna gaba za mu ci su eh kiran sallah ai mun ji mala albani cewa ne eh, a waje ake kiran sallah eh a cikin zamanin manzo sallallahu ba a cikin masallaci shi mai kiran sallah yake tsayawa ba sai dai wasu malaman ne ga zamanin tona na'urar da wajen da cikin gini ke kamar ni ɗaya ne to shi ko aikin ibada so ake kamar salashe da ya kawa ko da wani sauƙi ya zo da abin ko kai shi da yadda yake kun gane da kyau so da haka yanzu da zai kiran sallah ne ruwa ke ba mafi kyau ya fita daga wajen in dai abin za ta kai kuma ba za ka kai yadda za ta kai shine sunna wannan bayanin zai zo nan gaba kuma don da ya karanta bayan wani albani zai zo wannan insha Allah to na abin da nake so kara mana kawai jan hankali ne ɗan uwa kan rayuwar mu ɗan adam musamman mu musulmi shi musulmi kullum ya yi da cewa rayuwa kai ya ɗauke ta wai kullum cikin farin ciki zai zauna kullum cikin ƙoshin lafiya kullum cikin ƙuruciya kullum cikin wadata a ba ta rayuwa Allah ya tsara ta ba an tsara shi ne yau wani ciki gobe bakin ciki yau lafiya gobe rashin lafiya yau da rai gobe ba rai yau ƙuruciya gobe tsufa yau da wadata gobe haka rayuwa ke eh kuma rayuwar mu ma gaba ɗaya aka taɓa cewa kai daki daki kawai ba haka ta ba mutum da haka Allah ya tsara mana rayuwar mu kuma ya sanya mana lokacin mabambanta lokacin ruwan sama lokacin sanyi lokacin zafi lokacin duka suna a haka rayuwar kun baka isa ka fita daga wannan canje-canje ba an gane da kyau to ya za ka yi kiracin da aka fita sai kai takiyi bi shi ne ka san yadda za ka yi rayu da waɗannan yanayi da bambance-bambancen rayuwa ya za ka yi ka rayu da ƙoshin lafiyarsa da kake da ita ya za ka rayu da rashin lafiya ta da ta zo maka ya za ka rayu da ruwan sama da ake ta faɗawa ya za ka rayu da sanyi lokacin da za a ce kuri rufe mana hundina sanyi muke ci kuna mana fanka ya za ka da zafi lokacin da gafanka ga waye duka to sai ka san yadda za ka rayu kawai tun da ba yadda ka iya da wannan canje-canje ba za ka ce a sai ya kau gaba ɗaya kai ɗaya zuba za ka komai sai an sami lafiya ba labarin wani sun mutu suwa da sai an daina wannan sallan wannan ba zai ba ba haka Allah ya tsara rayuwar shi ba ina jin hukumance da ba ba a tsara wai shi nan ba za mu fita mu nemi abinci mu nemi ilimi mu wai kere da aka ba da labarin cewa yau ba wanda ya mutu yau ba mara lafiya haka Allah ya tsara kullum wai wannan su mutu suwa da su wannan yau da lafiya wannan haka yake rayuwa kamar yadda ruwan nan yau gashi nan muna cikin shi za mu ce saboda ruwa ba za mu dawo karatu ba ko san yin ya zo ba za mu karatu ba ko ki haka nan ake ko kuma yau ban da lafiya shi kenan rashin lafiya kuma sai a fasa abin da ake tun da haka Allah ya tsara mana rayuwar a ciki kawai za mu sanya za mu shi kenan yau ruwa ake yi za mu yi karatu an riga an zo sai a yi karatu a yi ruwa Allah ya kawo mana albarkashi eh, eh, abin da shi kuma damuwa shi Allah ya tsaye gurbin shi zafi ake ya za mu zo mu karatu don yi ake haka za mu ta ci gaba in ba haka ba za mu shiga cikin wani yanayin da ba za mu ji daɗin shi ba mu ce ba za mu dawo karatu sai ya daina ruwan sama a ba za mu dawo sai an daina kowa ya warke an ba da labari yau an fitar da bayani mutum ba wanda ya mutu sannan za a yi koma ba za a mutu ko wani ba haka rayuwa ta ta bayan kwa sai mu san kawai ya za mu yi mu'amala da yanayin da muke ciki abin da shari'a ta nuna mana in na kiyayewa ne mu kiyaye ina santa ne mu santa ina addu'a ne mu addu'a shi kenan da wannan sai da mu ke kyau yanzu yau mun ce wata biyar sirri ba ma akwai asarar da wuce wannan to kuma ka za mu ci gaba haka ba zai yiwu ba har mu dawo mun shi karatu shi ke ba mu relief na rayuwa ke sanya ya maka damuwarka na tabbata duk wanda ya zo daga fara karatun nan zuwa yanzu damuwar da ka taho da ita daga ka. ko kasuwarka ko ofis ɗinka ko gonarka sadda ake karatu na duk kamanta da damuwa na tabbata da wannan sai dai hankalinka ba kan karatu yake ba amma dai kana sauraron ana cewa annabi ya ce kaza haji ya ko kaza sadda da sauraron wannan duk sai kai kamanta damuwa damuwarka sai ka sami sauki a cikin zuciyarka amma ba ka sami wannan ba gobe haka kai ta rayuwa kullum cikin an ce an ce an ce waye ce kafa ta labarai ke ta ce a bbc na karanta abuwa samu ya ga amerika ko ina ne faransa nan na karanta a labarai gidan rediyon kano suka faɗi an ce kaza kuma an ce an ce sun cikin ɗari saba'in duk abin da zai faranta mare bai to idan wannan ne za mu sa a gaba ba ma tsoron faɗin allah da namun so ina za mu sami sauƙin rayuwa ina za mu sami sauƙinta muna tare da alheri mai yawa gashi nan yanzu kuma inda muka samu na cututtukan da aka shiga da ba ba ma gode ma Allah nawa za ka ji ce alhamdulillah Allah ya yi bada ciwon nan mun sami sauki kafin ka ji an cewa na bai da lafiya wa da kaza kaza an sami sauki mace mace ya sauki wai mutum ya ce a gode ma Allah a kawai na mai nawa ake faɗi ba zan faranta ne ba ne hmm? kayan abinci na ruwa da ake ya fara zuwa ana samu yana sassaukowa ba da wani ciki ba ne duk ba za a baka wannan labarin ba sai dai a baka abin da su ka za ta tafafa. ka jin ba da kai rayuwa kullum kunci to ba abin da zai sai da mana rayuwa illa faɗin allah yake annabi ya ce irin wannan karatun alkhairi shi ka zo daga nan ka tashi ka shiga gidanka da wannan alkhairi gobe haka jiji haka sai ga kullum kana samun sauki amma kullum daga kai sai wayarka me ya tabbata kaza me aka ce aiki aiki da na fi na mutum kaza a can an kama mutum kaza can an harba mutum kaza can an kaza can waye ya kaza waye ina za ka zauna lafiya hmm? wannan kafafen yada labaran suna da alkhairi kuma suna da shari to mu ɗau alkhairin nasu sharin ko mu aji shi amma mu dawo alheri Allah ya ce annabi ya ce idan muna sauraron Qur'ani muna sauraron sunna maganar magabata wallahi za mu sauƙi rayuwa kuma Allah zai yassare mana ita za mu sami sauƙi daga halin da muke ciki amma ba haka za ka samu da ake cewa ƙuda na tsiya kuncin zuciya da ciwon zuciya in talauci kai ta kullum ba ka gode mana Allah talaucin a sa maka shi a iri a sa maka shi a harshenka a sa maka shi a ko'ina kullum kai ta magana talauci ba ka gode mana Allah halin da kake ciki ba za ka wawa ya ka ganin ƙasa da kai ba sai dai na sama kullum kake hange ina ba mu gode mana Allah lafiya kana da ita ba ta gode haka kalli wanda yake bai da lafiya sai kai ta kallon haka haka wannan nake so da Allah ya kawo mu gyara domin mu kyautata rayuwar abu na karshe ilimi da ya ta ilimi ga kowane karatu da mai karanta da karatun ba shi mai karanta da karatun ne yake cewa ku zo ba ga karatu na ɗaliban malami su suke yada karatun shi ko a da ɗalibai su suke kwamar karatun su ba wancan su ba har yanzu inda zarshi to haka har yau kai ɗalibi kai ne za ka ce an faɗa wa karatun nan da muke zuwa rana abin da muke karatu bangan ka ba lafiya to kada fa alƙairi maka ya kamata lallai karatu na gaba ka zo kar a yi da kai aka fara a cikin da da kai wannan mai zuwa ke ka tuna mashi ko ta hoya ko ta message ko kuma ka je har gida ka gaya mashi wanda kuma bai zuwa ta kokari ka jawo shi ya suke kullum kokari suke ga mutum nawa ka jawo ya gane hanya ta kwarai ka je ka karanta tarihin sabai kowa za ka ji ce ma wane ta hanyar shi suwa ne wane suwa ne to kai ma mutum nawa ka jawo ya karanta alwaji daga farkon sa har karshe tun ba yin sabon sabon sahara mun shiga kitabun sala har wata ranka ji mutum cikin kitabun jihar to kaga kazin mutum ko ina da kokari ka ribato wanda za ka ribato wannan zaman majalisa ba karatu matsala an gane da kyau saboda haka a yi kokari a yada ilimi ta hanyar sanar da wanda usulun shi bai da wasu kafana in ka zo karatun kai za ka ci gajiyar abin da ka saurara domin mala'iku su maka addu'a ba ka ladan mai neman ilimi sannan kuma a rika rubuta maka ladan mai sallah muddin arunarka bata warware ba har isha haka za a yi rubuta masu ladan masallaci wannan ribar haka sai ka gaya ma abokinka da ɗan uwanka wanda shi ma zai zo ci gajiya kada a yi karatun ba ka rashin ka ba zai hana a yi ba a gane da kyau kuma alhamdulillah yanzu kafafen yatsa labarai wasu yan uwa suna ɗauka nauyi a sa sai ka ga mutum a gida wanda bai iya zuwa yaji mata da take cikin gida ita ma ta ji ba fatan mu Allah ya ƙara ɗaukaka wannan ilimi ya ƙara ɗaukaka abin da ake na shiriya ya ƙara tabbatar da digadigan mu kurakuran mu Allah ya yake mana daidaitin mu kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu akan daidaitin Allah ya ƙara haskaka wannan makaranta ya kuma kai wa samu duka da wanda da ce mun ce mutu ba wannan ruwa da ke sauka Allah ya sa zama albarka a rayuwa amin da ke cikin shi na sharri da kunci Allah ya yi mana amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta